Lagos bara tana su da nama kila za su yi bankona da nama saboda in dai aka ce saniyar ba ta zuwa sai dai su yi ta faɗa tsakanin kifi ma zai yi wuya inda kifin ma yanzu ya yi karanci a Najeriya. Alhaji Bello dan Mubaffa kenan sarkin Fulanin mankar abatuwa da ke agege a jihar Lagos yake tsokaci game da matakin da gwamnatin jihar Lagos ta ce za ta dauka a kan mayankar abatuwa na rufe shi domin faɗaɗa shi da kuma mai da shi na zamani matakin da kuma masu amfani da mayankar suka ce an shirya shi ne domin hana su gudanar da harkokin kasuwanci na yau da kullum ganin cewa 'yan arewacin najeriya ne to kowane mataki kenan kungiyar ta miyatta allah da sauran masu harkokin kasuwanci a wannan kasuwa ko mayanka za su ɗauka dangane da matakin gwamnatin ta jihar lagos ga dai alhaji abdullahi laliga shugaban kungiyar miyatta allah na jihar lagos don yanzu mun fara tuntuɓar baki ka kowa ya lodo saniyarsa tunda in ka lodo saniyar ka sayar baka da inda zaka aje ajiye ka an ce za a ruke inda kake mafaka ka aje kuɗi ka hanya buɗe banki ka je kaza dole na mu ce kowa ya saurara da lodowa in ma wanda ya lodo ya sauke ko nan ibadan ko nan ogun to sai dai a wata sanarwa da ta fitar ma'aikatar harkokin gona a cewar kakakinta Mr. Bosun Ogun Bangi zargin cewar za a ta da su daga mayankar domin musguna musu bai taso ba ya ce mun ɗauki wannan mataki ne a bisa aniyar mu na faɗaɗa mayankar da kuma mai da shi na zamani ko mun tanaji wasu mai yankun da ke ikorodu da mushin domin mayar da su wayancan gurare domin su ci gaba da gudanar da kasuwancin su to koya wannan mataki zai shafi dubban matasa da ke gudanar da harkokin kasuwanci a mayankar ga dai abinda shugaban matasa alhaji madu top yake cewa a gaskiya yanzu ma muna tare da fama da rashin ayyuka na matasa saboda muna da matasa kamar sama da naira eh, saboda dubu bakwai ko dubu takwas a batuwa kuma dubu bakwai zuwa dubu takwas ɗin nan ba su wuce dubu uku wanda suke da sana'an yi saboda karancin aiki so abin da muka hango a gwamnatin Lagos ta ce za ta zo rusa waɗanda suke da aikin ma su zaman to ba su da aikin yi saboda haka muna tunanin kar su je su shiga wata rayuwa na zamani wanda ba shi bane kar su lalata rayuwarsu wannan dai ba shine karan farko ba da gwamnatin jihar ta Lagos ke yunkurin rufe wannan mayanka tare kuma da bayyana aniyarta na inganta shi matakin da kuma 'yan kasuwa da ke gudanar da harkokinsu suka ce mataki ne da zai taimaka wajen karya su kuma a shirye suke su koma jihar Ogun domin gudanar da harkokinsu na kasuwanci. Baban ya Amurka daga Lagos.